Canam, on. matasa kullum farin ciki ne a gare mu don mu gabatar muku da labaran matasa a daidai wannan lokaci ɗakin magana kuna tare da ni Samira Rafi da abokin aiki na tare Muhammadu don gabatar muku da labaran matasa ya ne mu tare muna lahiya. Hakika da farin ciki na shigo dakin ɗaukan magana. ne labari Samira. A yau za mu fara da wani bincike na kungiyar matasa manyan gobe da ta gudanar kan kimar ci gaban matasa a jihar Difa. Domin tarihin namu na wannan Lahadi za mu gano matashi dan jami'a Abdullahi Umaru Sumana mai sayar da kifi a Agadas. Sannan kuma a ƙarshe za mu rufe da wasanni. A yankin Difa a wani bincike da kungiyar matasa manyan gobe ta gudanar, matasa daga yankin Kabalewa sun kasance a mataki na biyu bayan garin Boso a cikin ƙananan hukumomi goma sha biyu da jihar ta kumsa. e haka ne Samira wannan yana ba da gudunmuwa sosai don rage yawan marasa aikin yi da shigar su kungiyoyin masu dauke da makamai. Sai mu biyo wannan fassarar rahoton Abdullahi Maina. A cikin karamar hukumar karkara ta kabalewa fiye da matasa dubu hudu da ɗari biyar ke gudanar da ayyukan kasuwanci domin biyan bukatunsu. Muhammadu Umaru shugaban zauren matasa na kabalewa. Matasanmu suna bin kasuwanni suna siyan dabbobi dabbobi suna siyan kaji wa'an suka gani suna siyan ciku suna siyan irin man shanu nan da nan in sun zo sai ka gani sun samu riba ga baki ɗaya suna jijjuyawa. Samar da ayyuka ga waɗannan matasa a cikin ayyuka daban-daban zai hana shiga su a cikin kungiyoyi masu dauke da makamai. Gaskiya matasa duka ina yaba musu musamman wanda suke aiki suna kama kansu da kuma da iyayensu da suna musu kokari. Ni abin da kuma zan ga musu kuma kar su raina aiki matasa su ne kashin baya a tashi a kama musu. Waɗannan matasa na karamar hukumar Kabalewa za su iya kasance misali ga sauran matasa na yankin Difa. Mira idan muka leƙa a yankin gundumar gaya matasa masu fama da nakasa suna fuskantar ƙalubale masu yawa wajen shiga cikin al'umma da kuma duniyar aiki. Duk da horar aikace-aikace da suka samu, mu biyo wannan rahoton na fadal Alu. A gaya matasa da dama ne da ke fama da nakasa ba samun shiga kasuwa aiki duk da horon da suka samu. Babu ma daɗi ne, kullum kana zama baka da kurila. Tun da gaskiya shekaran jiya na ji waɗansu maganganu a kan makahi. Kaga dukan waɗannan abubuwa ne da ba su da daɗi. Da dama daga cikin waɗannan matasa nakasassu da ke gaya sun samu horo a cikin ayyuka daban-daban na aikin hannu amma duk da haka suna fuskantar kalubale cewar shugaban kungiyar nakasassu masu kekuna isa tando bai kulkan Duk wanda bai da diplom a nemi a sashi cikin ayyukan hannu musamman 'yan matan da suka bar karatun boko su ne ya kamata a yi sauri a taimaka musu a game da aikin hannu. Ina kan Gaban waɗannan matsaloli shugaban jaha na nakasassun gaya ya mika kira ga hukumomi domin a taimaka musu. Muna kira zuwa ga mutane masu kyakkyawar niyya na gwamnati su tallafa wa waɗannan matasa masu nakasa su gudanar da ayyukan da ke ba su damar ɗaukar nauyin kansu da kansu. makarantar. Matasa da ke fuskantar matsalar nakasa a gaya suna kasancewa masu ƙwarewa sosai amma da ba samun dama a dama da su dalilin wasu ƙalubale Mira yanzu ko sai mu leƙa a yankin jihar Tilaberi daidai balle yara inda matasa masu babura ke gyare-gyaren fitilu mashin ɗinsu. Haka ne a cikin watan Afrilu da ya wuce waɗannan fitilun mashin ɗin sun haddasa kusan haɗin biyar. Ga ƙarin bayani ta bakin kwamishinan afikar shida Said Abdulwaditan. akwai wani sabon abu da muka gani kuma ya taso a cikin garin balle yaran wanda ake ce ma kamar example modifi kana cikin tahiya sai ka gani kai wancan da ya kunna ampul shi in ya kunna kai baka ganin gaba gari haske yayi yawa illa hatsari da yake samu a cikin wani abril tsarin da muka samu na dare wannan ampul ya kawo sun kai biyar kenan kaga ko abu ne wanda bai kamata a ce mun tsira ido mu kyale ba dole ne mu ɗau mataki duk wanda muka gani da wannan ampul ko mu dauko mutum kawo shi nan ga ya hidda shi ko kuma a yi mishi hukunci daidai da doka ta tanada. Yanzu kuma sai tarihin namu na ranar Lahadi, kuma za mu leƙa ne a jihar Agadez don gano wani matashi da ke shekarar farko a jami'a wanda don biyan bukatunsa ya fara sayar da kifi da yake odar shi daga jihar Difa. Anise Karim ne ke dauke da tarihin ga dai fassarar tashi. Baya ga kurarsa wadda a kanta ya ɗora katon musa cike da kifi da aka fito da shi daga difa domin saidawa wannan matashi dan shekaru 21 yana a shekara ta farko ta neman ilimin ma'adinai da man fetur a jami'ar Agadez. Ina son fara aiki amma ba ni da komai ina je ganin wani kawuna da ke nan na yi masa bayani kan aiki na da nike son yi ya bani jika talatin na san da jika talatin ba ta isa domin yin oda ana bukatar jika ɗari hankali na tambayiya ta da ke gida ta tura mini jika 45 kenan jika 75 nake da su ne na tura difa domin aiko mini ke sauran na ɗauki bashi ga wani abokina da ke da firci idan na aika kuɗi a yi mini oda sai aika kuɗin da ake bi na har sai da ni biya bashi. Ta yaya ɗalibin da ya jami'a ke samun damar shiga wannan irin sana'a mai buƙatar lokaci mai yawa? Ga kowace oda ina samun ribar jika goma sha biyar ko jika ashirin haka ne kuɗin da na samu da su ne na sayi firci wani lokaci ina biyan kuɗin karatu da na tikin abinci. Cikin sabuwar sana'arsa ba kullum ba bane Abdullahi ke samun riba amma da haka Beijing zai yi ƙasa a gwiwa. Akwai abokai da suke zuwa saye ina da tarko da yawa da nike yawo da su ina zuwa ko na ƙare karatu kafin in samu aiki ina ganin zan ci gaba da wannan sana'a da ke birge ni. Abokansa ɗalibai da masu sayan kifi sun bayyana jin daɗin mu'amala da Abdullahi a game da sana'ar tasa. E Yana taimaka mana akwai farashi na musamman ga ɗalibai kenan ba mu zuwa wani wuri domin mu sayi kifi. Tun da Abdullahi ya fara kawo mini kifi, ba ni da wata matsala ta kifi ɗanye, domin a nan ba a samun kifi fiye da na. Idan ba mu da kuɗin sayi yana ba mu bashi. Wani lokaci yana ba mu kyauta, muna ba shi ƙwarin gwiwa sosai, Allah ya ba shi sa'a, watakila mu ma za mu yi koyi da shi. To yanzu sai filin wasanni tare da mamma ada. A turai a wannan lahadi 19 ga watan Mayu za ta kasance ta karshe ta Liga ta Ingila da kwamfalar Faransa ta Liga 1 a yanzu wannan rana ta 38 ta ranar farko ta Champions League da aka fi kallo a duniya na gudana a lokaci guda wannan shekara kuma kofin zai kasance tsakanin Manchester City da Arsenal. A karfe 8 na dare Liga Faransa za ta kare kuma tare da da PSG da tuni take zakara. Ghana Kylian Mbappe zai halarci wasan sa na karshe ta Liga 1 wanda fi kowa zura kwallaye a kwambala na jiran kaka mai zuwa inda zai je a kasar Spain tare da Real Madrid. To matasa duka duka abin da ya ka kenan wannan satin sai kuma sati mai zuwa idan mun sake saduwa don gabatar muku da wasu sabbin labaran mu huta lafiya.